Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu daga nan babban birnin Yame ga labaru namu da halshen Hausa. Masu sauraro gunguma man ɗantani ke muku salama ga kanun labarun. game da harin da 'yan ta'adda suka kai yankin tilaberi za ku ji yadda al'umma garin ke fuskantar lamarin bayan ya afku an gudanar da zaman taro a gadas tsakanin kwamitin shawara na tubawa da kuma mahukunta cikin labarun za ku ji ra'ayi daban-daban bisa ga zaben shugaban ƙasa na amurka aiki da janareto ko da na'ura mai aiki da rana ta ba da lantarki a kan su ne shirinmu na musamman zai bayani. To madala masu sauraro yanzu kuma ga labarun daki-daki. Musoma da yankin tilabiri wasu 'yan ta'adda ɗauke da manyan makamai cikin mota wasu kuma bisa babura a jiya kimanin karfe shida na saye suka kai wa jami'an tsaro na garin national hari a garin bani bangu shugaban gundumar yankin ibrahim malik ta wayar talho ya yi wa abdullahi mahmudu karin ƙarin bayani kamar haka Raskunan da muka yi dangance da harin abin ya yi kamari kwarai da gaske, saboda sojoji biyar ne suka rasa rayukansu a yayin da aka kashe uku daga cikin mahara Mahara 21 ne aka kama da suka shiga a cikin garin na Bani Bango. Yanzu haka dai jami'an tsaro suna sintiri a yankin iyakoki zuwa kasar Mali. A gaskiya yanzu al'amarin ya daidaita tun a maraicen jiya. Mun yi kokarin kwantar da hankulan jama'a. An saka matakan tsaro domin kwantar da hankulan hankulan jama'a. Zan yi amfani da wannan dama domin shinshina wa jama'an tsaronmu da suka nuna jajircewa domin daƙile wannan hari. Fasarar bayanin Prefe Ibrahim Malik kenan. Mu tsaya dai a nan yankin Tilaberi harin da aka kai jiya a garin Bani Bangu ya haddasa tsoro ga zukatan al'umma da ke zamna garin kamar yadda wani mazamnin garin ya bayyana muna ga bayanin nasa. Abin da ya faru a jiya ya yi matuƙar tayar mana da hankali saboda babu wanda zai yi tunanin wannan abin zai faru inda 'yan ta'adda za su kawo hari a nan bani bangu. Abin ya yi matuƙar ɗaga hankulan shama'a kuma mafi tsoratarwa shine ganin yadda ba ta kashin ya daɗe ana fafatawa tsakanin dakarun tsaro da kuma maharan. Idan kuka duba ɓangaren karatu tare da wannan yanayi kowa yana jin tsoron ya zo nan ya yi aiki. Ya kamata a ɗauki mataki domin kaucewa ƙara faruwar wannan lamari. Saboda a yau Bani Bangu ta yi tsit ba sakewa bayan wannan harin jama'a sun tsorata matuƙa. A gaida Mutari Ibrahim da fassara. yanzu kuma mu je wato arewacin ƙasa a agadas a yau da sahe kwamitin yankin jihar mai kula da kwanciyar hankali ya yi zaman taro tare da ministan ƙasa a fadar shugaban ƙasa Risa Bulla. Kwamitin ya tattauna ne ga lamarin kwanciyar hankali a yankin ga fasar bayanin minista Risa Bulla. A yau abin da yake damun mu a kai shine bisa hanyoyinmu akwai 'yan fashi da makami da ke cikin kowace al'umma har ma na ƙasashen waje da suke haddabar jama'a suna amshe dukiyoyinsu wanda ake ganin cewa jama'a da ake yi wa fashin idan jami'an tsaro ba su yi wani abu ba a kai jama'a za su ɗauki makamai domin kare kansu. Eh gaskiya ne muna labarin matsalar don haka ne muke buƙatar ya kamata kowace al'umma ta kawo ƙoƙarinta su kama mana mana. Don haka ne muke kira ga hukumomin jiha da ma na gargajiya su kawo mana ƙoƙarinsu. A bisa wannan magana ta tsaro mun shi labarin bayyanar waɗansu gungun tubawa da suke cewa ana taka haƙoƙinsu kuma suna neman ƙwato haƙoƙinsu. To ba shakka sanin kowa ne gwagwarmayar tare muka yi ta. Mun ɗauki makamai ne tare. Yanzu idan aka ce muna waɗansu gungun 'yan tawaye tubawa sun fito mu ba san da su ba. Kuma kowa ya sani ba a koya mu tsohon biri hawa sama. pas prendre à un vieux singe de la grimace. Fasarar jawabin minista Risa Bula kenan. Har yanzu mu komo maganar kwanciyar hankali a yankin na Agadez kan wata manufa da rukunin mashawarta na Tubawa ya fitar jiya da marece a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Barka Sidi wanda ke nuna cewar shine wakilin Tubawan Agadez Isu Shegu wato wakilin Tubawan ya yi furci kamar haka. Aniyar da muka ɗauka shine na ɗaukar matakai na tsaida sifiri har tsawon watanni uku domin sa ido akan abubuwan da ke shige da fice da kuma sanin wane ne yake gaban wannan matsala. Don haka ne muka fitar da sanarwa. Wannan mataki da muka ɗauka ya kamata kowa ya girmama shi. Gurin mu shine dawo da zaman lafiya a cikin birnin Agadez. Ya kamata mu zauna lafiya tare da makwabtanmu da sauran abiloli saboda idan wata matsala ta faru ana laƙa alhaki ne gare mu da kuma waɗansu ƙabiloli don haka ne muke son fito da gaskiyar waɗanda suke gaban al'amarin. Wakilin Tubawa Isu Shegu kuka saurara. Mu dawo a nan birnin Yame sassa masu nazari wato ba zato ba tsammani sai ga ya Donald Trump shine Amerikawa suka zaɓa ya kasance shugaban Amurka na 45. Albarkacin wannan dare na musamman da aka keɓe jiya da dare a nan birnin Yame a can Centre Cultural america Larotu Gado ta tantamna da wasu 'yan Nijar kamin a bada sakamakon zaben sai mu saurare su. Shi Donald Trump idan ya samu shugabancin ƙasar Amurka tamkar Amurka za ta yaƙi kowa da kowa ne, saboda ya bayyana waɗansu matakai da zai ɗoka waɗanda baya gyara da yawan shugabannin ƙasashen duniya. Donald Trump babban ɗan alƙalla kuma attajiri wanda bai son baƙi, bai ƙaunar musulunci kuma yake son ya kori dukan baƙi da ke Amurka. Ina tunanin wata hanya ce ta tsokanin jama'a domin samun rinja rinjayen ƙuri'u, amma kuma zai zama masa ɗaurin kai idan aka ɗora shi shugaban ƙasar Amurka zai fuskanci matsaloli da daman gaske. Gurinsa na farko shine mulki Amurka, kamar yadda a shekarar 1996 ya ajiye takararsa duka da yake bai kai labari ba. A yau kuma Donald Trump ya dawo akan gurinsa na haɗa kan Amurka. Kuma muna da buƙatar namiji mai matuƙar ƙoƙari da aniya ga Amurka. On a besoin d'un homme qui a pour une Amérique. Euh, Ra'ayin wasu 'yan Nijar kenan. A wani babi kuma ɗan takarar shugabancin ƙasa Donald Trump an zaɓe shi shugaban ƙasar Amurka na shekara arba'in da biyar zaɓen da aka bi sau da ƙafa a Afirka da sauran ƙasashen duniya. Alhaji Suleiman Muhammadu ɗan Nijar ne ya zamna Amurka fiye da shekara biyar a birnin New York ga sharfin da ya mana. duk duniya ta yi mamaki saboda duka abin da aka ce ma institute sondage wanda ka misalin wanda ke gaba kullum aka buga ta ko ta wani fanni sai a ce ilari ke gaba hamma ina ganin a jiya an ce mana ilari tana gaba da wajen 45 wannan shi kuma da 43 sai muka tashi da sahayo aka tashi eh, shi ya samu majority kina aka ce shi dai a shugaban kasa wannan Donald Trump abin mamaki shine kina iya kasance su ma'ilimtan kasar Amurka da suka sun san mutane mutane sun san komi da komi da mutanen jami'a da su masu sanda shi din ya kasance su da kansu abin ya zame musu ba su gane komi ba kina sai in ce wannan abin da ya horar amurka ba karamin abin mamaki na ba sai dai a ce allah ya kiyaye abin da muke gani ni na zama amurka kamar shekara biyar hakan ga abubuwan da su fara da muka tsoro suna da yawa shi dai wanga dan takara ya ce baya kamna baki Alhaji Suleiman Muhammadu kuka saurara. Bayan sakamakon zaɓe a ƙasar amurka ra'ayi daban-daban sun bullo a can taron COP22 masu miyau daban-daban ga al'amarin dukansu na tune da wato bayan da Donald Trump ya yi bisa ga canjin yanayi da kuma niyyarsa na ta sa ƙafa ya ture yarjejeniyar Paris sai dai a sa hattara kamun a gani. Salifu Garba, mamba ne na Majalisar Francophonie ya yi bayani a kai. Da farko ma wannan zaben ya zo wa shama'a ba zata saboda ya rikita duka lissafin shama'a musamman lokacin yakin neman zabensa inda ya ce idan ya ci zaɓe ba zai yarda da yarjejeniyar Paris ba. Don haka mu wakilan ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci muna nuna mu Sai dai a cikin shawabinsa sabon shugaban ƙasar Amurka ya yi maganganu bisa batutuwa da daman gaske. Sannan kuma muna tunanin zai tashi daga daga cikin waɗansu tsaffin kalaman da ya ambata a can baya. Sanin kowa ne wannan ya ne duka ƙasashen duniya sun amince da ita har da ƙasar China. Kenan Donald Trump ba zai ce ba zai amince da wannan yashashe ne ba. Donald Trump realist ne remettrai pas tout en cause. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. Mashawarta na Majalisar Birnin Yame sun aje takardar neman cige magajin birnin Yame Hassan Saidu Sanda. Mashawarta 22 ne suka sanya hannu a kan takardar. Sunan wato suna tuhumar shi ne da rishin iya tafiyar da jagoranci da kasa samun dubarun fitar da matsalolin da birnin ke fuskanta. Haka zalika da yawan duba-dubar harkalla ga kuma rishin sakamako mai fa'ida a nan meri ɗin ta birnin Yame. Zaman taron cigewar wato za a yi shi ne ranar 23 ga watan Nuwamba makon nan a nan harabar Otal de Ville ta nan birnin Yame. Musa San shine shirya muna wannan rahoto. Ministan ilimi mai zurfi Mohammed Ben Omar ya jagoranci sabgar shiga makarantu na jami'o'i masu zaman kansu na farko kenan da aka wato taɓa yin irin wannan sabga. Mun saurari wato Modi Adamu shugaban ƙungiyoyin makarantu masu zaman kansu kenan ga irin bayanin da ya yi akan wannan sabga. wannan taro da mun kai yau na lakkwaloli ne masu zaman kansu wanda ba na gwamnati ba abinda da samun kai wannan yau mun ce ya kamata mu samu inda za mu zakwa mu gamu mu ce daga yau mun yi rantare e kuma abu ne wanda mun kai tare da ministrikinmu wanda ke kula da karatu ɗalibai na eh, sama e ina ganin cikin magana shi kun gane da kan cewa gwamnati ma shana nan ga kwante bisa ga sektar prive na enseignement superior na niger kuma mun ɗauki alkawali mun ce za mu yi duk yadda ya kamata don saboda karatun da muke bada shi zan karatu ne na gaske yau ko muna karantar da nan niger ba niger kaɗai muke makarantar dama muna karantar dama waɗancan ƙasashe mun ce kenan ya kamata yau duk abin da ke sa karatun mu shi zan an na kwarai na gaske muna yin shi e kun gani ministry ya ce yau sektar kin nan shina nan ga yin fitsari. Toma da la shirye-shiryen wato suna zo muku ne daga nan studio Kalangu babban birni mai karfe biyar da minti arba'in da uku yanzu kuma ga shirinmu na musamman. A ƙasar Nijar a cikin birane kamar Yame domin samun sauƙi ga yawan shirye-shiryen lantarki al'umma sun karkata ga yin amfani da janareto ko kuma wato na'ura mai aiki da rana domin samun lantarki na'urar dai idan kuna tuni wato dan Nijar wanda ake cima Profesa Abdu Mumuni shine ya kyarkyaro ta mu saurari rahoton da Rahilutu Sumana ta shirya muna akai. A cikin shaguna da suke wannan sana'ar ana sayar da kayayyakin wutar lantarki masu amfani da hasken rana kamar irin su fitilu, fanka da dai sauransu. A cewa masu wannan sana'a abin ya bambanta tsakanin kayayyaki masu amfani da wutar lantarki da kuma masu amfani da hasken rana. Kusan kayan wutar lantarki masu amfani da hasken rana iya yawan buƙatar mutum ne muke lissafi. Muna kwatanta kayan da mutum yake amfani da su ta haka ne muke yake iya sanin kayan da ya kamata ya saya sai mu yi masa lissafi ga baki daya. Ana iya yin amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki sai dai kayan ne suke da tsada. Yana da tasiri bisa tattalin arziki da kuma kula da muhalli. Kamar yadda Albert wani masanin harkar makamashi da ke aiki da wutar lantarki ya bayyana. Idan kana buƙatar saka wuta mai amfani da hasken rana mai nauyin kilowatt ɗaya da rabi a nan yamai sai mutum ya kashe miliyan